manuniya. wallahi tallahi billahi lazi la ila illahuwa in ba a canza tsari ba ba abun da zai gyaru tun daga tsarin fito da 'yan takarar da komai gara mu koma mu abun da ya muna koma mu prime minister daga shugaban kasa wasu 'yan majalisu kenan ke tabbatar da tuntuban turgude tsarin shugaban kasa mai cikakken ikon da suka ce idan aka kalli tsarin za a ga yana dingishi sai dai kuma manyan sarakuna da mafasa bakin al'amuran da kan kai komo sun yi wani tuntube da dingushi ba ba ke da ka soke ba inda za mu ci wani mulki ba ku za mu zauna lafiya ba ba wai tsarin mulki ba ne matsala shugabanci mai adalci shine yake sawa ƙasa ta ci gaba game da tsabar tsananin tsadar rayuwar da aka tsinci kai a ciki a Najeriya kuwa shugaban majalisar wakilai na Najeriya ne ce kwanan nan talakan Najeriya zai yi murmushi mun zauna da shugaban ƙasa a baya an tabbatar mana duka waɗannan kayayyakin abinci za a ga suna sauka kuma cikin nan da 'yan satuttuka in Allah ya so za a ga wannan canji waɗannan ba so mun taɓa muka tattaɓo cikin cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke kokarin kwakulo mafitar da za ta kore wa dukkanin masu haren mu fushi. Shiri na ɗari da hamsin da takwas cikin jerin shashiren manuniyan da ke son ganin kowane ɗan ƙasa ya ci ya ƙoshi. Me yiwuwa ƙoshin kuma amma fa da irin facaka da dukiyar da ake wajen zaɓe a Najeriya ta sa tsohon ɗan majalisar wakilan tare Najeriya Malam Abakar Cika Adamu ya ce ya gano mafi akasarin 'yan siyasa a Najeriya. Najeriya ba su da wani kishi. Ai duk wanda ya ce za a gyara Najeriya a wannan tsari ƙarya yake. wallahi tallahi billahi lazi la ila illa huwa in ba a canza tsari ba ba abun da zai gyaru tun daga tsarin fito da yan da komai wani tsari ya kamata yi wani Allah ya san yadda zai iya fito da shi amma ina ganin sai an samu soma salt a samu mutanen kirki a fito da tsari sabuwa ta demokaradiyya wadata amma a wannan demokaradiyya ba sai ta yi ba yanzu zan baka misali yau ga gwamnan Kaduna yau idan zai koma gwamna alal misali a tsarin da muke da shi ba zai kashe biliyan biyar ba to nawa ne ya samu albashi aka samu ka ba ta ina zai same su shi ke cewa masu zuwa neman mukamin siyasar nan ba dan Allah suke yi ba da in dan Allah ne ba za ka yi ba saboda sai ka nemo haramun kasa a ci shi yasa a 2019 an zaɓe ni 2015 primaries ina zaune garin nan babu inda na je na ci zaɓe ba na waje aka nemi maza na ce ni bana nan ina Nijar don ni bana son na yi na ga 2019 in zan yi sai na haɗa da haramci ma sai na ce ba na yi ba gidan wanda na je bana so bana so don na san idan za ka yi ta tun farko sai ka fara sata. Tun ma dai ganin irin koke-koke da tsarin shugaban ƙasa mai cikakken iko da ake ta faman yi a Najeriya ya sa wasu 'yan majalisar ƙasa guda sittin neman sabon sauyi ta hanyar haɗa kai da kowane kowane sashi kuma ɗan majalisa Abdulsamad da Suki shi ke limancin 'yan majalisar da suka ce kawai komawa tsohon tsarin falamantari ne zai taimaka don tsarin ya fi armashi. Eh, mu sittin yau mun ɗauki mataki an yi karatu na harko na dokoki guda uku kundin tsarin mulki garan bawul muka so mu mashi in Allah ya yarda a wannan tsari. Na wannan tsari kamar yadda ka sani shine tsarin da muka sama tun lokacin su saddauna ya muna aiki amma tun da aka bashi har yanzu mun kasa gane kanmu a matsayin mu ɗan najeriya sai muka ce gara mu koma mu abin da ya yi muna koma mu prime minister daga shugaban kasa kuma wanda za a zaɓe su daga cikin majalisa har da ministocin su daga majalisa amma kamar da muka ce eh, gaskiya bisa ga tattauna da muke ta yi duka tunanin mu cewa shekara ta 2031 ya kamata mu koma wannan tsarin da tuni dai dattawan kasa ma irin su mai martaba sarkin ningi Alhaji yunusu Muhammad dan yaya suka rungumi wannan kiran da suka ce ai da ma tsarin mulki ne da Nigerian ta taba rayuwa a karkashi sojoji da suka hawa salon mulki da sauran yan boko a presidential system shi shi da kyakkyawan niyya to amma sun manta menene al'adar Najeriya to ga shi nan ya fi karfin mu ya yi mana tsada sa'an nan babu yanci a cikin su ba da yanzu da bishi wallahi da cigaban mu da ya faka ta ina za a yi wannan gyara jama'a za a nemi ai duk taron nan da ake yi parliamentary system ko ban riga mun san shi da ba ba zai zama mana wani wahala ba sa'an nan bayi da tsada har ma alamun tsarin mun ce rijin ɗin guda shida kowanne a sa prime minister mun ce bakin shugaban ƙasa in ana son ƙasar nan ta ci gaba in ba ba za a kawo parliamentary system ai wani רגע. amma wannan professorship lallai ba zai dace da ba neman ɗauke ta intellectuality america kuma abin da sai wanda mulki ya dace da su ba gurin kowa ba ne mutane ne ƙwarin tsira aka taro aka taro duddure aka zo Allah ya ɗaukaka ta kuma ba ba ke da son ba in dai za mu ci gaba da wani mulki ba ku za mu zauna lafiya ba shi ma dai shehu malami sheikh dr ahmad gumi ya ce tsarin prime minister a matsayin jagora a ƙasa zai sa 'yan siyasa su daina warkajama da kuɗi a wurin zaben da suke ɗauka wannan kuma shine adashi a kawo tsarin parliament wato majalisa zai rage tsayin kuri'u kuma zai rage iyakan da'irar da ake zaɓe domin wakilai wakilai ne za zaɓa kaga ya rage da'ira din ya rage karfin amfani da kuɗi amma yanzu an baka Najeriya duka a ce ka nemi shugabancin ta ai sai ka kashe miliyoyin kuɗi yanzu an ga wasu 'yan majalisa har su 60 suna ta kokarin ganin an dawo tsarin parliamentary wasu na ganin ko an canza in dai mutanen na nan 'yan kasar abin na iya ci gaba me kace ganin fa'ida ko alfanu canja zai zai kawo sauki kwarai da gaske domin zababbin nan ma su ne ministoci su ne ke kula da gwamnati abun zai sauki bi iznillahi amma yanzu an zaɓi shugaban ƙasa ya ɗauko mutumin da ko tsaya eh, mimbarin siyasa ba sai su kuma ke tafiyar da gwamnati kaga chief of staff ya dauko shi ya ɗauko eh, mutane da ya ba su makaman da ba amma mutane suka sani ba to irin shi ke kawo wannan barna da muka gani. Sai dai kuma malamin jami'a Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce ai ko na tsarin mulki za a yi amfani da shi a Najeriya babu wani abu da zai sauya matukar dai shugabanni na nan akan akidar su ta rayuwa akan ganin kyashi. Ba wai tsarin mulki bane matsala a gaskiyar magana. Shugabanci mai adalci shugabanci wanda yake ya sa ci gaba a gaba shugabanci wanda babu rashawa da cin hanci shine yake sawa ƙasa ta ci gaba ba wai irin tsarin da ta ɗauka take amfani da shi bane saboda a kowane irin tsari in ka ɗauka an ciyar da ƙasashe gaba a kowane irin tsari kuma ka ɗauka an rushe kasashe an talautar da su tabbas akwai irin tsarin mulkin da za a iya kalla a ce watakila ƙasa kaza za ta fi dacewa da shi saboda bambance-bambancen da take ciki to amma wasu ƙasashen ma wannan tsarin mulkin alal misali na shugaban ƙasa da mai cikakke iko da ake gudu shi kuma 'yan america din da suka ɗauka suke ganin saboda su sun je ƙasar da bambance-bambancen shi ya fi musu a'ala Karshen magana dai shugabanci a najeriya su nutsu su nemi hanyar maslahar fitar da ƙasar daga cikin ƙangin talauci da tattalin arziki su kyala maganar kwalliyar siyasa shi kuwa shugaban majalisar kilan tare najeriya dafta abbas tajiddin cewa ke talaka zai samu sassauci saboda kwanan nan kayan masarufi zai rage farashi kullum muna samun labarai na irin wahalhalu da jama'a suke fuskanta musamman akan abin da ya shafi abinci shi yasa za ka ga mafi yawan 'yan majalisa a wannan kannin muka fi ba da fifiko a kan siyan kayan abinci mu je mu raba ma al'ummanmu kun ga dan taka rawan da muka yi karken shekara da wuce inda muka sa gwamnati lallai ta tanadar da wani dan kuɗi ga kowane dan majalisa na wakilai da na dattijai don ya je ya sai abin kayan abinci ya taimaka ma al'ummarsa a rage musu wannan raɗaɗi. mun zauna da shugaban ƙasa a baya mun zauna da minista da waɗanda suka dace don mu ji shin menene ne mafita ga ƙasa akan wannan tsadar rayuwa da ake samu musamman abinci an tabbatar mana cewa gwamnati tana sane kuma akwai matakai wanda za ta ɗauka na gaggawa wanda insha Allahu duka waɗannan kayayyakin abinci da suka yi tsada da yawa insha Allahu za a ga suna sauka kuma cikin nan da 'yan satuttuka ko 'yan watanni kaɗan in Allah ya so za a ga wannan canjin. ga iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafara marafin iko cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya kamar dai numfashi domin kuwa daga juma'a na ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari ɗaya da casa'in ne su yi sallamar sakin kujerun kuma babu wanda zai ce wai sun cancanci rarrashi kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma dai Abdulrahman Muhammad na jihar Bauchi da kuma Mahmud Ibrahim amkwarin jihar Kanawa sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi kashi-kashi. Ni Isa Lol Ikara da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.